آه، يتقدم لكم بمحاضرة قيمة آه، دكتور عبد الله عثمان عمر بدر بدركيا من دولة نيجيريا في إحدى زياراته إلى هذه الدولة دولة المباركة دولة السودان فهؤلاء الإخوة هؤلاء كلهم آه، أنا سامحك الذين يدرسون في الجامعة المسؤول فنسأل الله له التوفيق والنجاح جزاكم الله خيرا وخير فضلك الدكتور وشكرا معكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشكر الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الفرصة المباركة بحضور هذا المعهد الكبير أمام الطلاب والإخوة الكرام الذين يدرسون في هذا المعهد المسمى بمعهد حج يوسف للدراسات اللغة العربية والإسلامية في الخرطوم وفي السودان وستكون المحاضرة أو النسيحة القصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة بلغة حوسة نظرا بأننا كنا الآن نستعمل آه، طرق وسائل الإعلام وسائل التواصل فيسبوك وتيك توك وغير ذلك هناك ناس كثيرون يتبعوننا ويتابعوننا فيحتاجون إلى أن يعرفوا ماذا نقدم وعلى الخص باللغة آه، الحوسوية فالذين لا يجيدون هذه اللغة فعليهم أن يصبروا ويتابعون إن شاء الله وكل نقطة أنا أذكرها باللغة العربية ثم أتي بترجمتها وشرحها باللغة المحلية لغة حوسة فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم بوديات ta الله تبارك وتعالى لهذا مو أولنا babbar makaranta mai albarka makarantar ma'ahad hajji yusuf wanda ake yin diploma kuma a wuce a yi digiri um, a wannan gari mai albarka garin alkhartum a wannan ƙasa mai albarka ƙasar sudan muna godiya wa hukumar makaranta da ta ba mu dama na kawo ziyara musamman ga 'yan uwanmu dalibai wanda suke min daular nigeria min daular ghana wa togo wa benin wa niger wa ma'ila zalik addu'ar kafira allaci la su tafi wani askurarha kullaha ɗaliban da suke karatu suka zo daga waɗannan garuruka ko dauloli wanda ba zan iya faɗansu duka ba wannan makaranta ne da mu 'yan najeriya muna alfahari da ita ƙwarai da gaske dangane da wato ɗalibai masu tarin yawa da suka yi karatu suka koma gida najeriya suka zama limaman juma'a wasu suka zama malamai a kwalejoji bayan sun ƙara sun yi digiri sun yi masters sun yi phd wasu suka zama alƙalai wasu suka zama manya-manyan shehunai masu ba da fatawa duka ɗalibai ne wanda sun yi karatu a wannan ma'ahad mai albarka kuma mu 'yan najeriya da 'yan nijiyar da sauran kasashe muna alfahari da wannan makaranta alfahari mai girman gaske saboda mun ci moriyar kuma muna kan ci ta ɗalibai na ƙwarai suna zuwa daga wannan ƙasashe suna karatu أنا أريد أن أستعمل هذه الفرصة لأقدم نصيحة حول العلم وطلب العلم وسأركز على ذكر بعض النقاط المهمة التي تتعلق بحياة الطالب في حالة كونه في الجامعة أو في أي معهد من المعاهد العلمية النقطة الأولى هي قضية التعب والنصب قضية التعب والنصب في طلب العلم يعني كيف يعيش الطالب كيف يعايش الطالب حياة التعب وحياة النصب في حالة طلبه للعلم yana da muhimmanci ɗalibi mai karatu ya gane cewa karatu baya samuwa sai an wahala sai an gaji kenan ina so na ba da shawarwari wa yan uwana ɗalibai da duk wanda yake sauraro na a nesa ko kusa neman ilimi ba a samun sa ba tare da an sha wato wahala ba zan yi amfani da wannan dama in kama da kissar annabi adam alaihi salatu wassalam wajen neman ilimi annabi adam shine farkon halitta kuma Allah da ikonsa malamai suka ce adam alaihi salatu wassalam huwa awwal man sa'a fi talab al-ilm annabi adam shine mutum na farko da ya fara yin kokari wajen neman ilimi ba a yin tiktok a haka a tsaye ake yin shi ne mutum na farko da ya fara yin ƙoƙari wajen mai neman ilimi a faƙad rawa al'imam yau bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi isat zihab adam alaihi salatu wasalam ilal mala'ika wata hassunuhu ilmi من الملائكة أمر الله تبارك وتعالى آدم أن يذهب إلى الملائكة ليطلب العلم منهم مع كون كوني نبي من الأنبياء لكنه أمر أن يذهب إليهم فيطلب العلم فقال له تبارك وتعالى قال له الله تبارك وتعالى اذهب إلى هؤلاء الملائكة فسلم عليهم فاستمع ما يحيونك هذا حديث أخرجه الإمام البخاري فقد ذكر العلماء حول هذه القصة أو حول هذا الحديث فيه دليل على أنهم كانوا على بؤد من آدم الملائكة كانوا على بؤد من آدم عليه الصلاة والسلام يعني ليسوا قريبين منه فأمره تبارك وتعالى أن يذهب إليهم فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أهمية الرحلة في طلب العلم أن يرحل الإنسان ويترك آه، بلده يذهب إلى طلب العلم يذهب يعني مكان بعيد جدا ليطلب العلم وهذا شرف له وهذا من آه، له أهمية بمكان ما دام أن آدم ذهب إلى الملائكة وهم على بعد منهم وطلب العلم فلا ينبغي لأي طالب أو لكل طالب أن يتساهل في ذلك فذرها وشرق لا يقر بك الغرب وفي القصة أيضا دليل على إيه، آه، استهباب السعي لطلب العلم وأن آدم عليه الصلاة والسلام هو أول من طلب العلم a cikin wannan kisar da za mu gane shi ne cewa Allah da kansa da ya halicci annaba adam a matsayinsa na wato uba shi annaba adam amma Allah bai kyale shi ba sai da ya sa ya je nemo ilimi sai da ya sa ya je karatu da kenan kaga ɗalibin ilimi ya kamata ya sani lokacin da yake tafiya karatu ya bar garinsu ya zo wata ƙasa yana neman ilimi ya yi aiki ne da abin da babansa ko kakansa annaba adam yi tunda Allah ya ce annaba adam ya je ya nema kamar yadda hadisi zo sai bukhari hadisi sahihi ingantacce manzo Allah ya ce Allah ya ce annaba adam ka tafi ka je wajen waɗancan mala'ikun ka yi musu sallama kuma ka saurari ne za su gaishe ka da shi a lokacin an ce je koyo wani abu ya sallama sannan ya ji ya za a amsa mai sallama ta kaga wanda an tura shi je nemo karatu kuma adam ɗin a lokacin ba kusa yake da mala'iku ba a nesa yake da su kenan wannan yana nuna wani abu yana nuna mana muhimmancin mutum ya bar garin su ko ya bar unguwarsu ko ya bar inda yake ya tafi ya je nemi karatu kuma wannan yana nuna mana muhimmancin a wahala a gaji التعب taab او nasab a wahala a gaji wajen neman karatu da neman ilimi abu ne wanda yake yana da tushe ina amfani da wannan dama in gaya wa mutane cewa ba a neman ilimi da hutun jiki la yunalul ilm bi rahatil jism ba a samun ilimi da hutu na gangan jiki dole sai an wahala wanda shi wannan muhadara da wannan nasiha zan gaya muku misalai yadda malamai suka faɗakar da mu ta yadda dole mai neman karatu ko ne karatun addini ko na zamani sai ya wahala idan mutum babansa ya mallaki fan taɓa sama idan kana abuka yamli kullu shay fil alam fala budda an tatab wala budda an yusibaka at-ta'ab wan nasab fi at-talab ko mai ka mallaka ko mai kake da shi wallahi dole gajiya da kosawa ya same ka a lokacin da kake neman karatu kada wani ɗalibi ya taɓa tunanin cewa ƙasƙanci ne ci baya ne wai ya bar garinsu ya zo wani gari neman ilimi wallahi ɗaukaka ne kuma duk wani malami da kun a duniya da ka ji an ce malam wane ne wallahi bai samu ilimi ba sai da ya wahala kuma sai da ya tafiya je nemo karatu ko imamu malik da ake cewa zauna a madina bai je ko ina ba ku karanta tarihinsu ku ga irin wahalar da ya sha a madina wajen neman karatu to yaya ɗaliban ilimi a yau kawai mutum sai ya zo ya miƙe kafa ya ɗauka cewa shi kawai daɗi yake so yi da zai taɓa yiwa ka samu ilimi ba wahala ba kuma yanzu ɗalibin da yake rayuwa irin wannan ƙasa ta sudan ka duba sudan ka duba najeriya ka duba sudan ka duba nijar ka duba sudan ka duba togo ka duba ghana ka duba sierra ka duba burkina ka duba benin ka duba ka duba ka duba yanzu ka duba su ware makaranta irin wannan su ɗauki ɗalibai daga wata duniya su baka makwanci kyauta su baka abinci sau uku kyauta ko da daɗi ko ba daɗi su baka ilimi da gogaggun malamai a koya ma karatun da duk duniya inda ka je za ka iya rayuwa yanzu ɗalibin da ya karatu a nan ko ina ya je a duniya ko makka da madina ya je dole a saurare shi inda zai magana sun da ya karanta abinda da ake karanta shi ya koya fa ana unabbiul ikhwa ala ahmiyati بعد النظر والتعني والتريث وعدم العجلة في هذه الحياة فلا بد لطالب أن يتعب في تحصيله للعلم لا تحصل الدرجة العلمية إلا بعد التعب وبعد النصر فكل شيخ من المشايخ الكبار الذين تسمعون منهم أو تسمع منهم إذا بحثت ونظرت إلى حياتهم العلمية سترى الأجائب فإنهم تعبوا أصابهم أشياء كثيرة لا تؤد ولا تحصى كوارث في الحياة فاصبروا وتوكلوا على الله وهذه الدولة الميمونة المباركة دولة السودان فلها فضل عليكم ولها فضل علينا جميعا حتى أنا المتكلم أنا درست هنا درست الدكتوراه أخذت درجة الدكتوراه هنا في جامعة الأمدرمان الإسلامية الأمدرمان الإسلامية في قسم مقارنة الأديان وأنا أعمل بهذه الدكتوراه الآن في نيجيريا وأنا مهاجر في الجامعة القاهرة قبلوا الشهادة أخذوني كمدرس ومعلم وأنا أستفيد بهذه الشهادة وأنتم كذلك إذا تخرجتم من هذا المعهد المبارك واصلتم الدراسة أو لا فستستفيدون بهذه الشهادة الميمونة المباركة فأنا أوصيكم ونفسي بالصبر اصبروا واجتهدوا اطلبوا العلم بالصبر والسكينة والطمأنينة وغير ذلك فهذه النقطة الأولى التي أريد أن أنبه الطلاب عليها قصة آدم هذه وأن قصة أنب آدم لنا أنبت أموكو idan ya من ونا wani من yana nuna mana muhimmancin وانا wani ɗalibi كراتي tunda annabi adam ma ya tafi ya ya nemo ilimi kuma wallahi wannan rayuwar ta ilimi babu rayuwa mai daɗi irin ta za ku gaya mu insha Allah na fi ma ba'd wannan rayuwar ta hakuri wannan rayuwar ta neman karatun sai ka tuno ta kana sha'awa yanzu ba yanzu kake gogormayar ba cikin illa ba da takharruz sai ka gama ka san babbar gogormaya gogormayar neman abin da zaka ci ka san babbar gwagwarmaya gwagwarmayar neman aikin da za ka yi ka san babbar gwagwarmaya gwagwarmayar ina ma za ka tsayi tukunna a rayuwa fa mushkilatu yani حياة الطالب الحياة العلمي ليست هي مشكلة التعب والنصب الذي يواجهه لا لا يؤدي هذا مشكلة المشكلة الكبيرة بعد التخرج أين تعمل مشكلة كبيرة وظيفة مشكلة كبيرة قضية الزواج قضية السكن قضية المأكل قضية المشرب قضية كذا وكذا القضايا الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ولها علاقة وثيقة بحياتك اليومية ستواجهك لو أنك صبرت وتوكلت على الله لكان خيرا لك وأسأل قصة تبيو da nake so na kawo mana da yake nuna mana sai an yi haƙuri a wajen neman ilimi shine mu duba kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya umarce shi ya tafi gurin Khidir ya je nemo karatu annabin Allah aka ce je wajen khidir khidir bawan Allah hadisi ya zo sai cikin sahih bukhari kitab tafsir babu tafsir suratul kahf wata rana annabi Musa kama fi bani Isra'ila khatiba yayi wa'azi yayi wa'azi yayi karatu yayi karatu sai wani ya daga hannu ya ce ya Musa shin a yanzu akwai wanda ya fi ka ilimi man alamin nas wane ne fi kowa ilimi wa ya fi kowa sani sai annan musa ya ce ana ya ce ni ne sai allah ya ce da shi bala abduna bi majma'il bahrain bari akwai wani bawan a majma'il bahrain ana ce da shi khizir ka ka neme shi akwai karatu a wajensa guri ne mai nisa a nan musa ya bar inda yake Allah ya ladabtar da shi yace da shi tafi ka je ka nemi karatu la ilaha illallah fa hadha nabiyyun min al-anbiya Allah yana umartar sai je nemo ilimi yayi tafiya da yazo zai tafi sai da ya dauki guzuri dan an gaya maka ba a tafiya neman karatu sai da guzuri ne ya yace ala la ilaha illallah bi sittatin taumbita an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshad ustazin wa tul zamani ba'a neman karatu sai da abuwa guda nawa guda bakwai guda shida in ji mai talimi zan baka labarin zan maka bayani kwaɗayin karatu dole ne ɗalibin ilimi ya zama mai kwaɗayin karatu idan baka kwaɗayin karatu ba za ka yi karatu ba ina gaya maka kai ɗalibi duk wanda ya zo gidan nan ya zo jami'an nan ko ya zo kwalejin nan ko ya zo ma'ahadin nan ba ya kwaɗayin karatu ba zai karatu ba da aka dole a samu kwaɗayin mai karatun basira kwakwalwa dole ne mu ya kokari ko dai wannan kwakwalwa ta zama haka Allah ya shi ko kuma ta zama muktasa ba neman ta zai zaka wahid da haƙuri wanda zan yi bayani akan haƙuri wajen neman karatu da guzuri dole ne ɗalibi ya nemi wani abu da zai riƙe koyaya yanzu da ba don ana ciyar da ku a shayar da ku a nan ba dole sai kun nemi abin da za ku ci ku sha da sabulun omo da abin da za ka saka a jikinka da kaza da kaza da kaza da kaza dole ba dole sai da guzuri bayan da za mu ce ta karatu ba guzuri ko dai ka zo da shi ko a baka irshadu ustaz dole ne malami sai ya nuna maka hanya ba a yin ilimi ba malami ɗaliban da suke zuwa su mai da kansu malamai mutum yana zaune a gida kawai ya zama malami haka kurin ba tare da ya zauna gaban malami ba yana bata kansa lokaci ne kuma karatun baya albarka In tabihu ya ku dalibai dole ne mutum ya samu malami da yake neman ilimi a wajensa da karatu a wajensa yana irshad tauje mentor wanda zai koya masa wanda zai nuna masa da sa ido a kan shi wa zamani da dadewa ba da za a yi haka kawai ka waye gari ka zama malami haka kawai a'a dole sai an dau lokaci sai an daɗe duk malamin da kaga malami ne yana karantarwa kaka tambayi shekarun da ya wajen neman karatu da aka 'yan gaggawa wanda yau na sha kuma yau zan haihu to barna ce kawai akwai waɗanda za ga suna da gaggawa daga fara karatun sun kafin su tafasa suna nema su ƙone haka mutum zai ce asirinsa yana ta tonuwa yana ta wulakanta mutane suna masa dariya shi ya sabu an annahu yusinu An. yana tsammanin yana aikata wani abu na kwarai ne mai kyau amma wallahi haka zai tozarta da haka ɗalibai wallahi sai kun ɗau lokaci kuna karatu daɗewa ku tambaya ko malaman qur'ani suna faɗa qur'anin da aka dade ana nika shi ba daidai yake da qur'anin da aka hadace shekara da shekara biyu ba kuma duk wanda ya girme ka akan harkar ilimi da karatu wallahi ya girme ka Dole ka ka girmama shi ka bashi wannan dama da daukaka da Allah ya bashi خلاصة أيها Ana fi في an النقطة ذكرت قصة ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى خضر عبد من عباد الله أو نبي من أنبياء الله لكن الصحيح قالوا عبد من عباد الله فقد أمر الله تبارك وتعالى نبينا موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى خضر ليطلب منه العلم فقد قام نبي الله موسى كما روى الإمام البخاري يوما خطيبا في الناس فسأله سائل فقال أي الناس أعلم يا موسى فقال له موسى أنا فقال الله تبارك وتعالى بلى عبد من عبادنا بمجمع البحرين يسمى خبر اذهب إليه فستستفيد منه علما فلما ذهب إليه موسى فوجده في حديث طويل لا أستطيع أن أذكره هنا لضيق الوقت فبعدما تعب موسى في السفر وأخذ الزاد فقد ذكرنا لكم أن العلم لا يطلب إلا بالزاد لا بد للطالب أن يحصل على الزاد إذا أراد أن يذهب إلى طلب العلم وذكرنا لكم قول آه صاحب كتاب تعليم المتعلم لا ينال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وهرس وصبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطيل الزمان وقد شرحت ذلك بلغة المحلية بلغة حوزة فهذه شروط مهمة جدا في طلب العلم وأخذ الزاد وأخذ حوتا ذهب مع طالب له الذي يخدمه يسمى يوشع يسمى يوشع فذهب معه وأخذ الزاد فأخذ مسافة طويلة في ساحل البحر يمشي فلما بلغ مجمع البحرين فلما بلغ مجمع البحرين مجمع البحرين هو المكان الذي ذكر الله تبارك وتعالى وجود خضر فيه فقد أشار الله تبارك وتعالى إليه بأنهما سيأخذان هذا الحوت وهو آية لهما على وجود هذا الشخص العالم الذي أمر نبي الله موسى أن يذهب إليه ليطلب منه العلم حتى إذا وصل إلى ذاك المكان نسي حوتهما فناما فاتخذ سبيله في البحر سربا خرج الحوت من المكتل فلما استيقظ موسى وبدأ يذهبان فوجد الخدر خدر فسأل موسى يوشع أين الحوت فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره حتى إلى قوله تبارك وتعالى فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه فوجد من هذا هذا العبد من هو خضر عليه الصلاة والسلام والشيء المهم الذي أريد أن أنبه الطلاب قول موسى عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يبدأ بطلب العلم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا انظر إلى الأدب في طلب العلم الأدب هل أتبعك انظر إلى هذا الأسلوب الشيق هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فاشترط له خضر فقال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق إلى آخر القصة خلاصة القول هذا هذه آيات من القرآن الكريم وهي معروفة لديكم والقصة موجودة في سيد البخاري كتاب التفسير تدل على أهمية الرحلة والنصب والتعب في طلب العلم فقد تعب موسى في طلب العلم وهو أمر من الله تبارك وتعالى فكيف تعيش أنت بدون أن تتعب تطلب العلم بدون التعب وبدون أي نفق لا سو هكا تكتفين يمين إلمي أن موسى يغوى النبي ويجم خدر يشي هل أتبئك كوزن بيك فكو يا أبنى الله يسأل عندك يكدوب لجبي وجني من كرات أنا سأل ألمي إلمي يزم مؤدب ɗalibi ya zama mai ladabi ba ya zama mutakabbir ba mai girman kai ba za ka taɓa neman ilimi da girman kai ba wallahi duk wanda yake da girman kai ba zai taɓa samun karatu ba ina gaya muku wannan kuma ko ya yi yana cin jarabawa aikin banza yake zai zo ya zube a iska alkibir التكبر والعجب لا يتماشى مع talabi ilmi jiji da kai da nuna isa da girman kai ba ya taba tafiya tare da neman ilimi ba zai ci ɓayewa ba da aka dalibi ya kamata zai mai ladabi haka annan Musa kama tafiya mai nisa ina ta tafiya da shi da yaronsa kuma da ya zo zai tafi sai ya dauki mai masa hidima wannan yana nuna muhimmancin malami halaccin malami ya samu mai masa hidima dole ne malami wanda ya karatu babban mutum ya samu mai masa hidima masarake ba na son da masa hidima ballantana malami da aka ce ɗauki ɗan uwansa ɗalibin shi yaransa yusha ibn nun ya ce zo mu ciki ya ce allah ya ce ɗauki guzuri shi ne kifi ka duba kifi ne fa kifi gasashen kifi a kwando suka taba da shi allah ya ce wannan kifin shi ne alamar in ka gaba ka ga wannan kifin ba fasan mahuwa kamar da hadisi ya ce bukari wanda kake nema hidar ɗin to anan kifin anan anan yake suka je suka kwanta bacci suna hutawa cikin dare wannan kifin ya fita daga cikin kwando ya shiga ruwa fattakhaba sabila fil bahri saraba Musa ya farka daga bacci yace gada ana laqad na min na hadha nasaba nan abin da nake ne ba mu kalacinmu ba mu abin da mu ci ba mu abin breakfast din mu kai wannan tafiya ta mu ta neman ilimi mun sha wahala to shine abin da nake son nuna wa ɗaliban ilimi ba a neman ilimi ba a wahala ba Kar ka taɓa tsammanin ilimi wani kifi ne ga sashe za a je maka daga sama wallahi sai kai kwanan yunwa sai kai zaman talauci sai kai zaman bukata Musa ya ce kai qad laqina min safarina hadha nasaba ila hada al الاسلوب فقال موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا إلى كيف قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الهوت lokacin da muka je muka kwanta a jikin wannan dutsen na manta kifin haka suka kama hanya suka ta tafiya suka je suka samu khidir kuma da suka je sai annan Musa ya ladabi yace ko zan bi ka dan Allah dan ka koyar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai wannan yake nuna duk ɗalibin da baya ladabi da biyayya wa malamin sa ba albarka ba ku ji da kyau ɗaliban duniya wallahi hanyar ilimin nan ana yin ta da yawa ɗalibai da yawa suna yi kuma wallahi duk wanda bai ɗauki malaminsa ubansa ba bai ɗauki malaminsa wani ba ya isa ba wallahi ba zai albarka ba kai ta karatu za ka yi ta yi ana yi za ka zo ka wayi gari ma tarka a gidanka ma ba ta amfanuwa da iliminka ba dai karatu ba ne ba dai shahada ba ne ba dai sa tafiya ba ne ba dai ce qur'ani zaka yi ba ba dai hadisi zaka rike ba ba dai kaza ba in dai ba ladabi to ba albarka ka zo ka waye gari matarka bata karu da kai ba ƴaƴanka ma bata karu da kai ba kana wata duniya ƴaƴanka suna wata duniya suna dai kai karatu haka zaka gama rayuwarka a banza ka zo ka tafi ba amfana da kai ba saboda Allah ya cire wa abin albarka so daliban ilimi ku nemi albarka a cikin ilimin ku nemi albarka ku yi ladabi wa malamanku ƙur'ani a cike ke da wa'azi da ba. don haka idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana mu yi haƙuri mu je mu nemi ilimi kuma annan musa ku duba jirgi fa yawo a tafiya ya a bakin ruwa ya tsallake ruwa kai ma yanzu ba ka tsallake ruwa ba da kabaro najeriya ka shigo sudan kai ma ka tsallake ruwa da kamar togo ka taho sudan kamar niger kamar mali kamar Ah, ina ne dukka taho so wallahi daukaka ce a gare ku wannan rayuwar ta ku? ni yanzu ni a matsayina na dan uwanku da nake tare da ku na tsallake wannan marhala wallahi ina sha'awan ina ma a ce yanzu ne nake aji nake neman karatu to aida na neme shi da cin kata da gaske zan yi wallahi saboda na ga abubuwa a cikin wannan harkar da'awa ɗin ina ma da na ce ina ma da lokacin da nake neman karatu na yi kaza na yi kaza na yi kaza amma yanzu lokaci ya ƙure mu sai dai a ta da haka ku amfani da damar da kuka samu abu na biyu um, al hafiz al-baghdadi yana magana dangane da fada cikin wahala akan neman ilimi dole sai an wahala wajen neman ilimi yace a wannan kissa ta kissar annabi Musa da yaje wurin Khadir yana neman karatu yace fi hadhihi alqissa dalala ala irtifa'i qadri alilmi wa ulwi manzilatihi ko ulwi manzil wa ulwi manzilati ahlihi wa husn altawadi liman yultamasu minhu wa yu'khadhu anhu al-khatib yace wannan kissa in ta nuna wani abu tana nuna mana muhimmancin da kuma daukakar ilimi ilimi shine ake tafiya a nesa a je a bi shi a je a karbo al-ilmu ya'lu wa la wani abu sai ilimi annabin Allah da kansu ya tafi neman karatu kai sai ka zauna a gida kuma wannan yana nuna mana husnul tawadu kankan da kai ga wanda za a nema yanzu ka duba Annan Musa fa annabi ne amma aka tura shi ya je duk da ya san ne lamba ɗaya. amma aka ce je ka wajen wani khadiru ka je ya koya ma karatu kuma annabi Musa ya je ladabi ya ce ko zan bi ka ka koya min cikin abin da Allah ya sanar da kai sannan kuma girmama wanda ake saurara da ake karban ilimi a gurinsa ya ku dalibai ku riƙe wannan yana da muhimmanci sannan tafiya a je a nemi karatu a bar gari ba wani abu ne sabo ba ku duba kisar abu zarar rifari hadisi imam muslim hadisi ne mai tsawo lokacin da abu zarar gifari zai musulunta ana fi nukta salisar an azun ana kuma واضح او انا اتكلم هكذا بدون ان تفهموا تفهمون طيب وانا في انهم يعتبروني كاني استاذ لكم في قاعه المحاضره وسيكون ربما في امتحان على هذه المحاضره لكي تت... يعني تركزوا التركيز الشديد الصحابة رحلوا وذهبوا وطلبوا العلم قصة أبي ذر الغفاري عندما آه، أراد أن يسلم لله يريد أن يكون مسلما قبل يعني فقبل ذلك أرسل أخ له كما روى الإمام مسلم هذا الحديث ليبحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد سمع به فقال اذهب إلى هذا الشيخ استمع منه اسمع ما يقول واتيني بخبره حتى أتأكد من كونه نبيا فأتبعه فأرسل أخا له وذهب إلى النبي وتعب في آه، البحث عنه وفعل كذا وكذا وكذا حتى عاد ورجع إلى أبي ذر الغفاري واخبره الخبر abu zai da rifari ya tura dan uwansa ya ce ka je ka min labarin wannan mutumin da ake bada labari a makka cewa annabi ne ina so samu ilimi a wajensa nima na zama musulmi haka ya tura a je a kawo masa labarin annan muhammad sallallahu alaihi ya ce wa dan uwansa ka je fa'alam li ala ka nemo min ilimi akan wannan mutumin ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabi wa yaz'umu annahu ya al-wahy yana cewa shi annabi ne wahayi yana zuwa masa Minas sama ka saurare shi haka yaje ta wannan hanyar Abu Zar fari ya zama musulmi kaga bai samu musuluncin ba sai da ya wahala shi ma ya taka yayi tafiya mai nisa je samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malami ko a cikin malamai wanda ya rihila ya je nemo karatu ya fita ya je wani guri da wanda bai je ko'ina, ina ba ai akwai bambanci experience din gogewar mu'amala da dalibai da malamai din daban ne haka ɗalibai ku daina zama a gida kuna kwanciya kuna son ku samu karatu ku fita fa zarha wa sharrik la yaqdu bi al-gharbu fa talib min al-muhim an yatruk watanahu an yatruk baladahu an yatruk qaryatahu يذهب ليطلب العلم الرحلة في طلب العلم مهم يمكن كانت تلتهم على من حديثي تسكي مغانا أكم أهمية الرحلة في طلب العلم والله كان أكن يمن علمي بايت نالي وابن ذا دولة نكون هما سحقوري أكن تلوش الصبر على الفقر إذا كنت طالبا للعلم لابد أن يأتيك الفقر لابد أن يصيبك الفقر الفقر مشكلة كبيرة يقولون في لغة هاوسا تلوشي متني بني ميجزو دتورو دتوزو دانا كيا <laughs> مولن تلوشي بايدة دائما غني لابد لكل طالب أن يصبر على الفقر في حالة الطلب والله عشنا على الفقر وتعايشنا معه وصرنا قرناء أصدقاء مع الفقر لكن الحمد لله ما زلنا إلى الآن نضربه ويضربنا نضرب الفقر ويضربنا وقد إن شاء الله كدنا أن نقتله وهو يريد أن يقتلنا إن شاء الله وسنقتله إن شاء الله من da ke يا ya da ke mun yi zaman talauci a lokacin da muke karatu muna neman ilimi mutum zai iya shafe watanni wallahi bai rike naira 200 tasa ba watanni sabulun wanki sai gagara mutum sabulu wallahi ni da nake muku magana wallahi na yi rayuwar da sabulun wanki wallahi suna jiran a gidanmu sai yayana ya bani wankin kayansa idan na wanke masa kayansa sai in ɗauko nawa karo sai in saka kayana ciki كان أخا لي الكبير يعني أنا أبين لكم الفقر الذي عايشنا الصابون الذي يسر الإنسان ملابسه والله قد كنا لا نجده في ذلك الوقت تعب فقر إذا أعطاني ملابسه أن أغسلها أغسلها وأخذ ملابسي أضمها مع ملابسي حتى أجد الصابون الذي أكسل ملابسي صبرت والآن الحمد لله أنا أعطي الصابون لأشخاص يعني أناس كثيرون جدا صابون وينكي والله يسير إذا قرين نايدا يودى بانت صابون بابا مقانا كلين كشوا الجيهو كم وانا ندام بابا أما يزمو تاني نو نكي با صابون يا أما آية نو ما نكي با صابون دي آية أنا نكي با صابون دي نكي با صابون almajirin gidana ne nake ba sabulu to ba gashi na yi hakuri ba shi dole ɗalibi ya hakuri Imam malik yana cewa la yablughu ahadun min hadha al-ilm illa bis-sabri ala al-faqr wallahi dan adam ba zai taba kaiwa wani matsayi a wannan ilimin sai ya hakuri akai talauci inji Imam malik imamu shafi'i ya ce talabul ilm la yasluhu illa bil wato illa bil iflas ko illa bil muflis ba zai taɓa yiwa a neman ilimi babu talauci ba babu tsaya rashin kuɗi in ji imamu malik in ji imamu shafi'i yace wala yadrukul ilma illa yudrakul ilma illa bis sabri ala al zull ba a samun ilimi sai an yi haƙuri da ƙasƙanci فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن طالب العلم لابد أن يذل نفسه لابد أن يأتيه الذل ذل الفقر ذل الحاجة ما عنده ملبس ما عنده مسكن ما عندك ما عندك ما عندك زوجة ما عندك صديقة ما عندك أي شيء مسكين ضعيف تعبان تتوكل على الله babu kuɗi ba kuɗin kashewa ba gidan zama ba abincin kirki ba rigar kirki ba matar da za ka aura ba 'yar budurwa da ake babu saboda ba ka da komai ba za ta soka miskini dole ka yi haƙuri da wannan ibrahim al'ajirri yana cewa man tsalabar ilma faƙaci wari salfahna duk wanda ya nemi ilimi da talauci man tsalabar ilma faƙa talabal ilmin wa mu fil faqa Allah ta'ala zai samu fahimta abu na biyu as-sabr ala dole ne ɗalibi ya zama mai hakuri akan yunwa in dai in dai zaka yi karatu in dai zaka nemi karatu to wallahi sai yunwa ta same ka wannan alƙawari ne wanda ya fara jin yunwa akan neman ilimi shi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku je ku duba kisar da ya tafi garu hira ko garu shura ya halatta da ya je guzurinsa ne ya kare ya fito ya dawo gurin na na khadija yana yin guziri ya tafi ai zuwa yake mala'ika da digiri ya koyar da shi in guzurin ya kare babu abincin dole ya dawo gida annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabar ibn shumayl yake cewa la yajidu rajulu ladzatal ilm hatta ya ju'a wa yansa ju'ahu ba yanda za a yi mutum ya samu ɗanɗanen ilimi wallahi sai ya yunwa annadar ibn shumail al'insan labuda ne juwa yani yusibu aljo wa yansa ju'ahu tsaban yunwan kai ta jin yunwa har sai ka manta da ita ka ma manta ma baka ci abincin rana ba ka manta ashe baka karya ba kamar ta a shi haka kwanta ma baka ci abincin dare ba hadi ashiya muhimma fi hayati talib هذه أشياء مهمة في حياة الطالب الصبر على الفقر والصبر على الجوع والصبر على الذل في حياة talab ƙasƙanci da ci baya da rashi a zo ba amma san da kai ba ka zo wuri ma ko kula ka ba za'i ba ba komai nan gaba bayan shekaru za su gane ka zo saboda Allah ya ɗaga ka amma idan ba kai gaggawa ba ibn hisham kun san shi an nahwi al-misri ibn hisham sahibukum wa taqra'una kutubahu fi an-nahw yayi bayani yana waka yake cewa man yasbir lil ilmi yazfar bi laylihi al-hasna yasbir ala al-badli ibn hisham an-nahwi al-masri yace duk wanda ya hakuri akan neman ilimi insha Allah zai rabota da samun ilimi idza sabarta fi talab al-ilmi yaqulu ibn hisham wa man yasbir lil-ilmi yanfar bi nailihi wa man yakhṭu bil hasna'a yasbir ala al-badli idza aradta an takhtuba بنت جميلة حسناء بنت جميلة لابد أن تصبر تبذل تبذل لأنك لا تستطيع أن يعني هذه هذه بنت تكون بحوزتك إلا بعد البذل فتصبر على البذل لتحصل على هذه البنت الحسناء لكي تتزوجها دون wanda yake neman budurwa dole ya hakuri wajen bayarwa musamman 'yan matan yanzu ba ni ba ni ba ni in ka bayar ana yi da kai in ba ka bayar ma za ta zubar da kai a titi ne kawai duk wanda yake neman budurwa wallahi baya bayarwa aikin banza yake kai ka ɗauka kana zaune a nan ka ce wai kana ta waya da wata kuna wani whatsapp kuna wallahi yaudara ka kaza ce ba ta da wani ne kawai Allah na gaya ma duk wani wajen ke rayuwa ta ɗalibta wai wata yarinya kyakkyawa wai wai wai yana yin ta wai tana yin sa sai dai bata samu ba tun da ba ka bayarwa kai da kake rayuwar ta katuru ba ka da za ka bayar in ka bayar za ka samu in ba ka bayar ba kuma akwai damuwa ya ce wa mallam yi zillan nafsa fi talabin ula yasiran ya daharan tsawilan a ka zullin duk wanda bai kankan da kanshi ba wajen neman ɗaukaka kana neman mulki dole sai ka kankan da kanka kana neman ilimi sai ka kankan da kanka sai ka zama karami sai ka yi haƙuri ka yi rayuwar bukata wallahi zai in ba ka yi haƙuri ba to za ka ɗauki lokaci mai tsawo kana nan cikin ƙasƙanci to haka rayuwar take jama'a dukiya idan mutum yana neman dukiya wallahi baya samun ta sai ya wahala wani ya ce malam ba inda ban je ba na yi faci na yi tsance-tsancen bola na yi kwashe-kwashe ce na ɗebe rubabben lemo lemo ne a kasuwar sayar da lemo rubabbe in an zuba da je kwashe matacciyar ayaba ya je kwashe ya ce na yi wanke-wanke a gidan masu kudi a unguwarmu na yi yawon tsantar tsofaffin takalma na yi jari bola ba tsayar da ban yi ba amma yanzu malam yanzu zakata miliyoyin kudi ya ce malam yanzu a garinmu motar da nake hawa ba kowa yake hawa irinta ba falabudda lil insani an yani yasir abu na ƙarshe a sabr alal ju'i wal faqr dole ne yunwa za ta samu mutum ba abinci mai kyau rayuwar ɗalib sai ya yi na sani wallahi irin wannan rayuwa musamman ɗaliban da suke zaune a makaranta ana ciyar da su wata ran za a abinci wani ya zage-zage ma kai baka ba da koko ba kuma kai zage-zage wani ma ya zubar da shi ma wani ya ce akan abu kaza din da ake mamu zama rashin mutunci duk halin ɗalibai ne suna yi ba a san ɗalibi bai san inda ake nemo abincin nan ba bai san su a suke bayarwa ba bai san wahalar da idarar suke su nemo abinci ba amma wallahi idan an bashi zai zubar duk mun sani so dalibai ku daina wannan ɗabi'a ko mutum zai ta zama yana ganin abin da ake ci shi bai sai ci ba ka zagaya waje ka ga ana sai da famiya ba za ta ciwo ba don ba ka da kotaro an banza kaza sai dai ka ganta a titi ana gasawa a bangare wallahi sai dai ka wuce gani ba wa ka isa ka ci ba in ka ci sa an kama sadaka ka ci in baka ci sa ba kalas أنا أنبه الطلبة الصبر على الجوع وعدم تعيب الطعام فقد ورد في الحديث ما, ما, ما عاب طعاما قط النبي لا يعيب طعاما النبي بايع عيبا تأبنشي ده الله كامسا يتشي إمام الترمذي عشان شمال المحمدية إن إن اشتهاه أكله وإلا تركه إن شاء يتشي إما أكبر سيبشي wallahi za ku zo ku za ku zo kuna ciyar da mutane imamu abu huraira ba irin haƙurin da bai ba kan yunwa ya ce a masallacin annaba an sha zuwa ana yin sallah ana faduwa saboda yunwa ka ji rif wani sahabi ya faɗi ƙasa saboda ba abinci amma abu huraira ya ce muna jiran a kawo sadaka gidan annabi tun da baya cin sadaka mu ɗauka mu gyare allah allah muke a kawo idan mun ga an shigar da wani abu gidan annabi muna jira mu ne ahlus suffa muna jira a kawo mu karba mu wawashe la ahla wala mala wala wala wala ba wurin zama ba komai amma Abu Hurairah sai da zama gwamna a Madina shi yake wayarwa gwamna ka san dai gwamna ba sai na maka sharhi ba ka san yadda gwamnoni suke ɗiban kaya eh Allah ka ba mu rabon ya Allah wani malami yake cewa يأتي الجوء يدفأ بالرغيف اليابس الجوء يدفأ بالرغيف اليابس فألام أكثر حسراتي ووساوتي يأتي نوافا دي عند نوافا تكي إيش بغادية دي براسة بغادية ذا عزماتا تو دمي ذا تتادى عن كلينا وأكو وني نوافا إنا ونوا سواتي إنا نونا داموات يأتي والموت أنصف هنا ساوى حكمه mutuwa ta yi adalci ta yadda ta daidaita bainal khalifati wal faqiri ba'isi tsakanin halifa da tsakanin talaka da ya dauke tsammani kai mutuwa ta yi adalci da ta zo da mutuwar sarki da mutuwar gwamna da mutuwar shugaban kasa da mutuwar talaka miskini duk ɗaya ne dai duk abin da zaka ci duk abin da zaka more wallahi tallahi ذاك متو وإن منكم إلا والدها أتكيشن تكيشوا يا معاشر الطلبة هذه نسيها قصيرة جدا وهذه زيارة قصيرة أيضا قصيرة جدا أيضا زرناكم لأننا نحبكم في الله ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم جميعا يا أخو يوم أنا لبي وأن زيارة شيء مكتامك آه، وأن قريمي البركة وأن مكرنتا من البركة آه، مكرنتها يوسف mai albarka muna son wannan makaranta kuma mun san tana da baiwa a kanmu da yawa kuma nasiha ce gajeriya a rayuwa ta ilimi Allah ya ba mu dacewa Ma'al al yanzu magariba ta yi barin dakata ana insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh